Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwar intanet duk lokacin da aka suta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 13 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai hari a birnin Paris jiya Asabar ba faranshi ne amma dan asalin jamhuriyar Chechnya. 'Yan sanda a ƙasar Indonesia na zargin wani iyali da kai harin unar bakin wake a majam'u a yau dinnan Lahadi wanda ya hallaka mutane akalla sha ɗaya. Sannan an gudanar da zaben majalisar dokoki a ƙasar Iraki, zaben da shi ke kai ga kafa sabuwar gwamnati a ƙasar. To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a kudu sun gudanar da wani babban taro ko me yasa? To gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa shine ma babban abin da ya sa muka taro jihohi goma sha bakwai a nan Lagos domin mu nema alkibila guda daya wadda za mu tafi da ita. Yau take ranar matan Nijar inda za a mayar da hankali kan matan karkara. Shin ko matan karkaran sun san ana yi? ka ka ka mu wallahi karkan ba ma sallan mata sai ne ya kawo ki nan kai wallahi kawai gudawa ce ne dan kare mijin ne ya shirya ya bar mu yan yara rasa abin da zan ci kan sha abincin ya ƙara ci gwaran te gari kuna sa dan wanke wanke da shala haka nan ma haka kuma za mu ji cewa yayin da ake gudanar da zaɓa aka gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar oyo wata budurwa ta rasa ranta a can jamhuriyar nijar kuma wasu lauyoyi ne suka shigar da ƙaran jami'an tsaron ƙasar daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsa na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar amma fa duk ro'an nan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai mummunan harin nan na daɓa wuka a tsakiyar birnin Paris jiya Asabar bafaranshe ne amma ɗan asalin jamhuriyar Ceceniya da aka haifa a shekara ta 1977 dama sunansa na cikin jerin sunayen mutanen da ake sa ido kansu saboda alakar su da tsoron ra'ayi to sai dai kuma baya ga hakan bai da wani tarihi na aikata wani laifi na daban tuni 'yan sandan faransa suka kwashi iyayensa don su musu tambayoyi ba a dai bayyana sunan maharin ba maharin ya daba ma mutane biyar wuka ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su ɗan shekaru 29 da haihuwa ya rasu ministan cikin gidan faransa gerard colam ya faɗi yau lahadi cewa sauran mutane hudun da abin ya rutsa da su ba su fuskantar barazana ga rayukansu shi ma maharin ya mutu a wurin da abin ya faru 'yan sanda sun sha ƙarfinsa sa a cewar kolom wanda ya jinjina ma 'yan sandan tuni tsatsaurar kungiyar nan ta isis ta faɗa a kafar dillancin labaranta cewa ita ta kai harin tana bayyana maharin da dakarinta babban mai gabatar da ƙara a birnin faransa François molin ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya yi kan mutanen yana cewa allahu akbar yayin da ya far masu. 'Yan sanda a kasar Indonesiya na zargin wani iyali mai kunshe da yara ƙanana da kai harin kunar bakin wake a wasu majamu a yau ɗin Lahadi, inda mutane aƙalla sha ɗaya suka mutu baya ga wasu 41 da suka jikata wasu ma a cikin birnin Surabaya. Tuni ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin waɗannan fashe-fashe a birni na biyu a girma a ƙasar. Sufeto janar 'yan sandan ƙasar Tito Karnavian ya ce maharan sun hada da uwa da uba da 'ya'ya mata biyu da maza 'yan shekaru tara da sha biyu da kuma wasu ƙanana biyu ya ce iyalin na da alaƙa da wata ƙungiya mai alaƙa da isis mai suna jama'a asharu daula tuni dai ƙungiyoyin musulmi da na kirista na ƙasar ta indonesia suka yi allah wadai da hare-haren sannan suka fitar da wata takardar bayani mai cewa babu wani addini a duniyar nan da ya halatta tashin hankali don cimma burinsa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a karo na farko tun bayan da aka fatattaki kungiyar isis daga birane da garuruwa da kuma ƙauyukan da ke ɗauke da miliyoyin mutane 'yan ƙasar iraki sun kaɗa ƙuri'ar zaben sabbin 'yan majalisa waɗanda za su samar da sabuwar gwamnati muna son 'yanci da kuma rayuwa cikin lumana nesa daga 'yan bindiga a cewar Faiman sali wadda da ita da mijinta da kuma 'ya'yansu suka kaɗa ƙuri'a ta ƙara da cewa muna fatan gwamnati mai zuwa za ta kasance mai kyau saboda cikin tsawon shekaru hudu da suka gabata babu abin da wannan gwamnatin ta yi da yawa daga cikin ƙurdawa masu kada ƙuri'a kamar irin su sali ba su goyi bayan firaminista haidar al'abadu ba tun bayan da wata rigimar siyasa ta bara ta kai ga gwamnati ta rufe filayen jirgin saman ƙurdawa tare kuma da kwace wasu yankunan ƙasar kudawa mai yar kwarewar cin gashin kai duk a faɗi wato duk da farin jinin abadi yanzu da wuya a iya cewa za a naɗa shi firaminista duk da yake za a kwashe watanni ana tattaunawar kafa sabuwar gwamnatin. jami'ai a birnin jalalabad na gabashin kasar afghanistan sun ce hare-haren bama-bamai da kuma gurumaya da makamai tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawaye sun yi sanadin mutuwar mutane hudu tare kuma da raunata wasu mutanen wajen ashirin an ji karar fashe-fashe kafin gwagwarmayar da aka yi da makamai a wajejen lardinan garhar nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin an kafa wani kwamiti na ƙasa da ƙasa da zamar kawo ƙarshen shiga sharaba shanun da rasha da sauran ƙasashe masu bin tafarkin murya ke yi a tsarin demokaradiyyar yammacin duniya kwamitin mai suna transatlantic commission on election integrity ko hukumar tabbatar da ingancin zaɓe na yankin atlantika da magaba tcei a takaice da ke ƙarƙashin jagorancin haɗin gwiwar tsohon sakatare janar ɗin neto anders fark rasmussen da kuma tsohon sakataren hukumar tsaron cikin gida ta amurka michael chatoff ya kira taron manema labarai ranar juma'a a birnin washington dc musabbabin kafa mutum shine katsa katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka shekara ta 2016 a cewar rasmussen ga sashen rashanci na muryar amurka Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla wata kungiyar al'ummar 'yan arewacin Najeriya ta gudanar taron zaman lafiya tare da nuna rashin jin daɗin ta game da taɓarɓarewar tsaro a ƙasa baki ɗaya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na baban Babangida Jibrin. taron na wata kungiya mai suna arewa initiative for peaceful coexistence in southern nigeria wato kungiyar 'yan arewacin nigeria na tabbatar da zaman lafiya a kudancin nigeria an shirya shi ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a yankunan arewacin nigeria abinda kuma 'yan arewacin nigeria mazauna kudancin kasar ke bayyana rashin jin daɗin su game da aukuwar rikici a yankin inda kuma suke kira ga mahukunta na kudanci da kuma arewacin najeriya da ma tarayya da su tashi tsaye wajen magance al'amura da ke ci gaba da azzara a kasar musamman ma dai na rashin tsaro da kuma fadace-fadace alhaji ibrahim dinar na daya daga cikin shugabannin wannan kungiya kuma ya yi karin haske kamar haka a manufanmu tun kafin mu kafa kungiyar na har zuwa shirya wannan taro har tarurrukan mu na gaba manufanmu alheri domin mu a tsarinmu da tunaninmu ba ma rusa abu sai dai mu gina shi muna da al'amura da suka dame mu a matsayin mu na mazauna kudancin najeriya dalilin haka muka kafa wannan kungiya don maganta al'amuran da suka dame mu mun fara kafa ta ne domin sanadiyar zaka ga yan uwa mai yan kasuwa ba laifin sama ba na kasa ba fari ba baki a kama su a kulle mukan dan je fursunoni mai yi kokari mu kashe kuɗin mu mu ɗauloyi mu fito da waɗanda muka ga za mu iya wanda ba za mu iya ba kuma mu kai wa mutane na gaba waɗanda sukan taimaka ta inda aka fi ƙarfin mu su ga mun taimaka mun fito da waɗanda waɗannan mutane idan 'ya'yanmu na neman makaranta ta gagare mu mukan nemi waɗannan mutane su taimaka mana hakan sun fita makaranta sukan taimaka mana wajen neman musu al'amur ayyuka idan mutane suka karo da cuta da ta'addabe su wacce take babbace ce tana buƙatar ko ƙwararru mukan nemi wasu suma in abin ya fi ƙarfinmu a ƙugiyace mu nemi manya su taimaka. A can baya dai 'yan arewacin Najeriya mazauna kudancin Najeriya na fuskantar matsaloli da suka shafi tsangwama. To kowa wannan kungiya ta ga irin wannan tsangwama ko rashin amincewa da ake nunawa gare su Alhaji Dalami Isa Abubakar shine sakataren kungiyar na ƙasa. Eh to gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa wannan shine ma babban abin da ya sa muka taru jihohi goma sha bakwai a nan Lagos domin mu tattauna mu nemi alƙibla guda ɗaya wadda za mu tafi da ita a game da wannan tafiya da ake bisa ga wannan tsari to mun ga gaskiya ya kamata mu samu gyara domin an yi talla da canji to canjin sai ya zama da ciwon canji ne wanda in ka ba da naira goma za a baka naira biyu da sile biyar ba canji ba ne ka ba da goma ka za a ma da goma ka a ƙarshe dai ƙungiyar ta yi kira ga mahukunta musamman ma dai na kudancin najeriya da su ta yi tsaye wajen baiwa 'yan arewacin najeriya da walau aka haife su a yankin kudancin ƙasar mukamai na siyasa ko kuma na gwamnati ganin cewa 'yan kudancin najeriya da ke zaune a arewacin najeriya na samun irin wannan ɗaukaka daga gwamnatocin arewacin najeriya babin jibrin murya amurka daga lagos tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya to madala a gaida baban gida jibrin idan muka tsallaka jamhuriyar nijar kuma yau sha uku ga watan mai rana ce ta tunawa da mata a ƙasar inda a bana aka mai da hankali kan matan karkara ga rahoton tamar abari Maudu'in na sallar matan Nijar na bana ya na ba'a ga matan karkara wato a basu damar dogaro da kansu kamar yadda Madam Rabi darakta ta ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar ɗiya mata ta jihar da magaranta ce. Matan kauye sun yawa su ne sun shaya kenan don a gwada musu ba an mance da su ne ba su ma suna cikin lissahi saboda su ne ma ministar ɗin ma an kawo saboda matan kauye kenan matan kauye su ne mu muna iya ce kamar dai su ne civil ɗinmu tun da su ne ana nan gane ma musu bunkasa saboda shi ne yanzu an ka dauki wannan mawuri na na matan kauye to ko su matan na karkara sun san da wannan rana ga abin da wasu matan da basu so a ambata sunan su ba suke cewa ka ka ka mu wallahi karkar musamman mata ne ya kawo kinan kai wallahi kawai gudawa shi ne dan kare mijin ne ya shirya bar mu da yan yara na rasa abin da zan ci kan sha abincin ya karin ci gwaran gari kuna samu dan wanke wanke da shala haka nan ma yanzu shi ne kuma zan samu wanke wanke shala gidan yan bariki nake ka ka ka ka mu mu santa mu mu taɓa sanin ta ma an banda anan da muka ji ana hudin ta yanzu da aka zo ake tambaye mu mun kama da cewa sallah ba ta azumi ba ta layin mu mun san wata sallah ma ba san shi ba mun hmm? san shi ba san sallah ba hmm. kike kamar simi simi ne kike a nan aiki mun aiki kurin sulhe mun samu wanda kan tukudi kan wanda kan kayan yaji shine kurin muke wanda za mu ci da yaran kurin shine muka fito nema kuɗi ne a kira ko abinci ko da abin da aka ko abincin ma aka ba ni ko kudin ma da aka aka ba mu abincin ne za mu saya mu ci ban sama da sallan mata matsalolinmu na mata da yawa rashin abinci rashin ruwa garinmu mu ko ah, wallahi ban sani ba in ba yanzu da kuka isko ni ba nan ma ban sani ba wallahi magabata su taimaka mu kawai da abinci a muna da matsala abinci tun da yanzu da masara ya kaba da ɗari da talatin ka wani tiyawa ka da shi ka ci sai dai duk da haka ana iya cewa an samu ci gaba a fuskar 'yan sana'o'i da matan suke yi na dogaro da kai kamar su kasuwanci kiwo da noma tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger To a gaida Tamar Abari yanzu kuma sai jihar Oyo inda aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jiya Asabar aka kuma bayar da rahoton mutuwar wata budurwa bisa kuskure. Ga rahoton Hassan Umar Tambol. a wajen zaben kananan hukumomi a jiya asabar wata budurwa mai suna kofo ta rasa ranta a sakamakon harbin bindiga na wani jami'in tsaro a unguwar idoro a yankin queen sinima a cikin birnin ibadan wannan kisan budurwa kofo dai ya yi sanadiyar ta-da zanga-zanga gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi wanda ya yaba wa jama'ar jihar Oyo a game da yin zaben lamu lafiya ya kuma ce an yi sahihin zaɓe. Gwamna Ajimobi ya ce zaben ya yi kyau sahihi ne ya ce an yi zaben lafiya an yi zaben lamu lafiya an tsara shi sosai don haka ina yaba wa jama'ar mu da su ci gaba da da wannan zaben lamu lafiya da sun ka fara a Jimobi ya buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da zama lafiya da juna a halin yanzu da bayan an bayyana sakamakon zaben shi ma shugaban hukumar zaɓe ta jihar Oyo Mr. John Ajayegbe ya ce zaben an yi shi a cikin kwanciyar hankali ya buƙaci 'yan takara da su karɓi sakamakon zaben. Sai dai jam'iyyun adawa ba su shiga zaben ƙananan hukumomin na jihar Oyo ba. Hassan Umaru Tambuwal, murya muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Najeriya ƙasa ne ya To madalla a gaida Hassan, to yanzu kuma sai mu kara komawa jamhuriyar Nijar inda lauyoyin da ke kare shugabannin kungiyoyin fararen hula da hukumomin ƙasar suka cafke ranar biyar ga watan Maris ɗin ta gabata saboda zargin guna da haramtacce zanga-zanga sun shigar da kara kotu domin kalubalantar hanyoyin da aka bi wajen damƙe waɗannan jami'an fafutukar. Daga mai ga rahoton Sulaiman Barma. C'est que A taron manema labaran da suka kira lauyoyin da suka hada da Metr sauna Dauda da Metr Muhammad Rabi Umaru da Metr Budal Efred da Metr Cise Umaru Abdulsalam da Metar Ahmed Muhammad Amadu sun nuna rashin dacewar hanyoyin da aka yi amfani da su wajen farautar waɗannan 'yan gwagwarmaya da ke adawa da dokar harajin 2018. Wasu a biro ɗinsa a ƙare sha ɗaya aka zo a kama su, kamar Musa Cangari. Akwai wani wanda shi kama lokacin a yi manifestation aka tarda shi kabinekin aboka a kama shi. Akwai wani wanda kuma aka zo aka tarda ma a cikin ɗakin 'yan jarida. Da aka kama sun aka kai su feshi bayan yi da wannan binciken aka kai su kotu ta yamai kamma wasu lauyoyinsu su zo deja a cikin rabin awa an cika takardu shi kuma ka'ida ya kamata ma a ce inda jujin zai kai su ya zamanto inda kamar hurumin shari'a shi yake kamar juji na mai hurumin shari'a shi ya kula da mutanen da za a kawo gidan kaso na mai kuma bayan wannan doka ta ba shi umarni na in yi aje mutum kowane wata ya kamata ya je ya duba shi saboda ya ga yanayin lahiyar shi da yake da yanayin yadda yake mai bincike to tun da aka kai su aka ajiye a gidan kaso babu wani tambayoyi da aka musu lura da dukkan waɗannan dalilai ne ya sa lauyoyin shigar da kara a gaban alkali mai zargi wato procureur de la republique akan buƙatar kotu ta zakulo masu hannu a wannan al'amari da ke barazana ga 'yancin walwalar jama'a kamar yadda za a ji daga bakin metr muhammad rabi'u umaru wannan kamu da aka musu ba kamun wani biskan doka shine ake cima detention arbitraire dalilin wannan mun aje plant a wurin procurer muka aje plant da sahen nan saboda mu a mu ana rike da su ne ba kan doka ba yake mun yi plant kuma duk wanda ke da hannu ciki ya kamata doka ta yi ta kwanaki kusan hamsin kenan da nuhu arzuka na air ke tsare a gidan yarin tilaberi yayin da metr larwana abdurrahman ke kulle gidan kasan da kai na sai musa cangari na alternative espace citoyen da ke walam yayin da ali idrisa na rotab ke rufe a filinge kuma yanzu haka bayanai na nunin ali idrisa na cikin matsanancin hali na rashin lafiya amma kuma shirin kawo shi ya mai domin ganin likita ya citira dalili kenan da lauyoyin da ke kare shi suka rubuta wa hukumar kare hakkin ɗan adam ta sai ndh wasiƙa mun kai takarda can commission national de droits humains don mu ci musu to su kama mana ali idrisa dan adam ne har yanzu dai dan adam ne kenan a samu a kawo shi ya san wani irin ciwo gare shi tunda babbar rashin lahiya baka da lahiya kuma ba a bar ka san wani irin ciwo gare ka ba jiya ne muka aje takarar muna jira mu gani commission son de droits humains abin da za ta yi kawo yanzu ba wani jami'in hukuma da ya furici akan korafe-korafen na lauyoyi saboda haka na tuntubi alkali mai zargi procureur de la republique mai shari'a sha'ibu samna ta wayar telefon amma bai daga wayar ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Sulaimu Mumin Barma. Jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma a na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan ashirin na safe. Ga shirinmu na gaba. Dan wewe da kwaya sun dauga gaye ne. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa wanda zai dinga zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu. zaki ki ga wani sa'in ki ga yaro bakinsa shuɗi. to wannan tramadol da sai suke ka baki waɗansu kuma ba a faɗan waɗansu abubuwa ko salga ne ko eh, solisho duk dai abin da kazanta da kika san mutum yana sha ki tunanin ƙodarsa ki tunanin libarsa ki tunanin hanjin cikinsa in waɗannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo ɓangaren kwakwalwa. To yau a cikin shirin wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da hirar da ya yi da Kabiru Adamu wanda ya kware kan sha'anin tsaro da Ahmad Umar Ningi jami'i da ke aiki da hukumar da ke yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA sai kuma Comrade Aiji Wala ƙwararre kan zamantakewar al'umma ga abin da suke cewa. abin takaici ne idan ka mai da hankali ka ga yadda kwaya ko shan kwaya ko kuma safarar ya zan wani abin ta da hankali yanzu musamman muna alakanta wayan abubuwa ne daga watakila kamar da kwararru suke bayani a kullum za ka ga cewa akwai dalilai kamar abubuwa da suka shafi musamman wani daga bangare na takaici na rayuwa wani kuma daga maganan tarbiyya wani kuma uzurin yana da nasaba ne da watakila son zuciya irin na dan adam wayannan bangarori guda uku da na magana kwararru sun riga sun fahimci to amma mu abin da muke mai da hankali a nan kullum shine kira muke da al'umma ko kuma musamman gwamnati mu ce to gwamnati ke da haƙƙin ta tabbatar da komai ke tafiya yadda ya kamata idan ko ta gaza to lalle ku al'umma sai su shagala sai su bijirewa wa tsari don haka kuwa wannan abu gaskiya abin a duba ne a mai da hankali sosai akai na'am Ahmad Umar Ningi a matsayin ku na masu yaƙi da wannan matsala a Najeriya ya zuwa yanzu me kuke yi domin shakan wannan matsala a to na farko dai ya kamata mutane su yi la'akari da cewa harka ta shaye-shaye da kwayoyin da suke sa maye harka ce da ta shafi kowace ƙasa a duniya wato matsala ce ta wannan karnin da ita wadata abin ya zama ruwan dare ko ina kowace ƙasa a turawa suna kuka larabawa suna kuka mu bakaken fata nan kuka muke saboda masifar wannan kayan shaye-shaye wanda suna zuwa kala-kala da wanda aka sani da wanda ya zama kamar da mun san shi shi muke bi yau gobe jibi sabo ya fito abubuwan da suke ta faruwa kenan ko ina a duniya a nan najeriya kuma za ga cewa wurare ko ina yanzu ya kasance kukan da suke kenan mutane sun dame mu anan ga 'yan shaye-shaye yara su a makarantu da gidaje ko ina abin ya addabi kowa malam kabiru adamu yanzu yanzu nan daga headquarter 'yan sanda ta najeriya nake duk matasan da ake kamawa suna ko garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ko fashi da makami duka sauran nau'o'i na laifuffuka da ake da 'yan sanda ke nuna mana a su za ga su dukkansu 'yan kwaya ne kuma suna gaya mana cewa suna shan kwayan akwai alaka ne bincike ya nuna cewa akwai wannan alakar da ke tsakanin shan kwaya da kuma aikata laifuka To madalla wakiliyarmu kuma a Abuja Madina Dauda ta yi hira da Zainab Ujudud Sharif babbar jami'ar kiwon lafiya a Najeriya. Madina gare ki. Ana samun matasa, 'yan mata, samari, matan aure da yara ƙanana har da nakasassu wanda yawansu ya kai kashi arba'in cikin ɗari suna kwankwaɗa miyagun ƙwayoyin zamani da na gargajiya. Duk Najeriya masu shan ƙwayoyi suna nan, duk ko ina ne matsalar tafi yawa arewa. Kin san me yasa? saboda kin san mutanen mu yawanci ba a ɗaukan abu da gaske sai ya zamanto ba yadda za a yi kuma a ce au ashe haka ne musamman iyaye mata ita majalisa bangaren dattawa suka kirawo cewa a zo a yi magana a samu hanyoyin da za a rage wannan matsalar ke duk dai a zo a taru a san yadda za a yi wannan masifar a san yadda za mu yi yaƙi da wannan abin amma 'ya'yanmu ne nake kuka a zuciya 'ya'yanmu mu matasa yawancin su bari in gaya miki gaskiya waɗansu sun riga sun mutu ni kaina na san mutane da yawa akan wannan harka da wasa da wasa to in kin duba kin yi tunani duk muna da laifi mu ne ma'aikatan gwamnati ne ma'aikatan asibiti ne ma'aikatan iyaye ma musamman iyaye to amma ki ga dan mu dan tsabagen neman abu suka shaye musu yawa wannan kodin din da ke cikin maganin tarin shi dama ana sa shi ne dan ya rage ciwo zafi a iya inda bature ya ce ko iya adadin da aka yi shi in ka sha ba wani abu amma suka zaƙe masu shan benelin da kodin sun in sun sha da yawa sai ki ga sun sha su je su haɗa shi da waɗansu abubuwa ba shi kaɗai ake sha ba ba shi kadai ba akwai wani maganin da suke ce mishi rifnol akwai tramadol zaki ga wani sa'in ki ga yaro bakinsa shudi to wannan tramadol da rehypnol sai ki ga bakinsa waɗansu kuma ba a faɗan waɗansu abubuwa ko salga ne ko eh, solisho duk dai abin da kazanta da kika san mutum yana sha ki tunanin kodarsa ki tunanin libarsa ki tunanin hanjin cikinsa in waɗannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo ɓangaren kwakwalwa iyaye gwamnati kowa a bazama a tashi a bazama a je ana faɗakarwa kamar yanzu yadda kike wannan da ke kira na ai faɗakarwa ne ko ina a rika zancen ana ta maganar ana ta maganar ai na ji daɗi yanzu dan na ji gwamnati kano ta ɗauki wani tsabagen matakala shiga ake gidajen da wanda suke sai da su ana kama su a gaban iyayensu ana kama su to madalla a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel wanda saƙonmu na farko a yau ke cewa mahukuntan jihar Sokoto ku tashi da don kyautata wa rayuwa da jin daɗin al'ummar jihar waɗanda suka zaɓe ku saƙo daga Alhaji Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi shagari sai kuma saƙonmu da ya fito daga shehu adamu rijau da ke cewa ku faɗa wa obasanjo cewa lallai jam'iyyar da ya kafa ta adc sabuwa ce a wurin 'yan najeriya amma shi ba sabon abu ba ne a wurinmu domin idan mu wato domin a idan mu kurukuru ya yi mulki har na tsawon shekaru takwas ko mun ga irin kalar rawar da ya taka saboda haka ba za mu taɓa yarda a lullube mana ku wato a lullube mana kura da fatar akuya ba sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa Don Allah murya Amurka ku mika sakon ta'aziyya ga abokinmu kuma mai sauraron ku a koda yaushe Nuhu Lawal Faki da ke lungun mahauta bakin kasuwar Faki da Allah yawa mahaifiyarsa rasuwa a yau Lahadi Allah ya ji kanta ya sa aljanna makoma gare ta in ta ta zo ya sa mu cika da imani sako daga ishun Dila Faki To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai mummunan hari na daba wuka a tsakiyar birnin Paris jiya Asabar bafaranshi ne amma ɗan asalin jamhuriyar Ceceniya da aka haifa a shekara ta 1997 da masu sunansa na cikin jerin sunayen mutanen da ake sa ido kansu saboda alaƙarsu da tsatsauran ra'ayi. To sai dai kuma baya ga hakan bai da wani tarihi na aikata wani laifi na daban. tuni 'yan sandan faransa suka kwashi iyayensa don yin musu tambayoyi ba dai wanda ya bai wato ba dai bayyana sunan maharin ba 'yan sanda a ƙasar indonesia na zargin wani iyali mai kunshe da yara ƙanana da kai harin unar bakin waki a wasu majami'u a yau dinnan lahadi inda mutane akalla sha ɗaya suka mutu baya ga 41 da suka samu raunuka wasu ma a cikin birnin subaraya a karo na farko tun bayan da aka fatattaki kungiyar isis daga birane da garuruwa da ma ƙauyuka da ke dauke da miliyoyin mutane 'yan ƙasar iraki sun kaɗa ƙuri'ar zaben sabbin 'yan majalisa waɗanda za su samar da sabuwar gwamnati jami'ai a birnin jalalabad na gabashin kasar afghanistan sun ce hare-haren bama-bamai da kuma gwagwarmaya da makamai da ake tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawaye ya kai ga mutuwar mutane hudu da jikata wasu To madalla masu mu da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar wato karfe 5 agogon Ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa da kuma Cibahiru dudune wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mustantos Nisar Fil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.